يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا allah تشكين ikonsa يومنا رانر أشرين دبقوي درن دتقوس قوة الربيع الثاني shekara ta 1438 da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 25 ga watan daya shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama muna nan a cikin babi na sha ɗaya babin filmu mujahada a ƙarƙashin wannan babi za mu karanta hadisi na sha uku da na sha hudu wanda su ne hadisi na 107 zuwa 108 daga farkon littafin zuwa nan wasu kuma nasu za su gansa 108-109 an abi abdullah an karbo daga baban abdullah wa yuqalu abu abdurrahman ana kuma cewa da shi baban abdurrahman thauban maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine thauban yantaccen bawan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa alaika bi kathrati sujud na umarce ka da yawaita sujada. fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan haƙiƙa babu wata sujjada guda ɗaya tak da za ka yi ta domin Allah illa rafa Allahu biha daraja fashe sai Allah ya ɗauka kaka zuwa ga wata daraja a ta dalilin wannan sujjada wa haɓa an ka biha khati'a kuma face sai Allah ya share maka wani kuskure daga cikin kurakuranka a ta dalilin wannan sujjada rawahu muslim imam muslim ya rawaici wannan hadisi an abi safwan an karbo daga baban safwan abdullahi ibn busur abdullahi dan busur al-aslami dan aslami radiyallahu anhu allah yarda da shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi yace khairun nasi mafi alkhairin mutane man tala umuruhu wanda shekarunsa suka yi tsaho suka yawaita wa hasuna amaluhu kuma ayyukansa ko aikinsa ya kyautata rawahu tirmidhi imam tirmidhi rawaici wannan hadisi za mu koma mu da bayani kamar da muka saba hadisin farko sahabin hadisi shine tauban ko ana kiransa da thauban dan bujdud dan jahdar mahaifinsa sunansa bujdud kakansa sunansa jahdar sau da aka ana da shi thauban dan bujdud dan jahdar sa kamar da muka ji imamun nawawi ma ya ambata ana cewa da shi baban abdullah ko kuma ce masa baban abdulrahman irin haka takan faru wasu a yanayin marwaita ko kwanto yakan sa wani kuma za ka tara yana da ɗa fiye da ɗaya ana kuma yi masa alkunya da kowanne daga ciki in kana da abdullahi ana iya cewa baban abdullahi in kana ɗan abdurrahman ana iya cewa baban abdurrahman kamar ni yanzu baban abdullah ne baban abdurrahman ina da abdullah ina da abdurrahman an fahimta ko da za ka iya irin wannan min ahli sara ma'ana yana daga cikin jama'ar garin sara as-sara wani guri ne tsakanin makka da madina wasu kuma suka ce amin himyar ina daga cikin 'yan ƙabilar himyar wannan sahabi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi asali ya saye shi ne a bawa sai ya 'yanta shi da haka sake cewa da shi maula rasulillah mana 'yantaccen bawan manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi shi sahabi ne da ya shahara da zamantowarsa sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam yana niƙi manzo ya lazamce shi ya zama koyaushe ina dab da shi tsawon lokacin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana har manzo ya rasu ina dab da shi kusa da shi a matsayinsa na bawansa da ya 'yanta ya yi wa manzo tsira da amincin allah su tabbata a gare shi hidima ɗawainiya da gudunmawa dangane da wato ainihin isar da saƙon allah da yake da kuma al'amarinsa na yau da kullum da haka shi mana daga cikin waɗanda suka yi manzo hidima ƙari akan waɗanda suka gabata to da haka hadisan ma akai akai muna ta yin hadisan waɗanda suka yi manzo hidima irin su anas irin su abdullahi bin mas'ud irin su hudhaifa ko ga kuma rabi'a da muka yi yanzu kuma gaba fauban muna yi wannan sahabi kasancewar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu ya bashi a duniya sai ya tashi tsam daga madina sai ya koma wato ainihin sham sautari sahabbai da dama sun yi haka a lokacin manzo bayan rasuwarsa saboda alhini ta shiga damuwa in suna zagayawa a cikin garin madina sai su kama sun shiga wata kwana za su ci karo da manzo sallallahu alaihi wasallam sai su kama in sun zo masallacinsa za su yi ido biyu da shi to na sai ta zama fami na rasa shi da sakai da shiga damuwa wasu da damar sai zama sun bar ma madina su daina maganin wuraren da zai rika daga masa hankali wannan sahabi bayan ya koma wato ainihin sham ya turu daga sham kuma ya koma himas ko hims manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana ya ce da shi ba kuma shi ya kalla ko ya nufa da magana karan farko ba a ko ya yi maganarsa a cikin sahabbansa manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa waye zai lamince min ba zai tambayi mutane ba ba zai roƙe su ba ba ruwansa da abin wani a ci lafiya nima allah ya kamun na waye zai lamunta ya tsaya min da wannan ni kuma zan lamunce masa da samun aljanna sai ya ce ni ne nan ya manzan ne maka wannan lamuni ba zan tambayi kowa ba to haka ya rayu har ya bar duniya bai tambayar kowa komai bai taɓa roƙon wani ba tunda suka yi wannan da manzo sallallahu alaihi wasallam kaga wanda yake sanar da mu cewar sahabi ne mai alƙawari ko kuma abun wani baya gabansa mai allah ya bashi shine a gabansa kawai dan in mutum mai hange-hange ne ba zai ma iya daukan wannan lamunin a ce ba kai ba roƙon kowa ba ruwan kowa da kai a abin da yake da shi ba ruwanka da kowa naka Allah ya baka in ma ba baka ba kana nan kana jiran ikonsa to haka i kuma tun da ya dauki wani alƙawari ya cika maganar manzo sallallahu alaihi wasallam tana nan tabbas ce kaga kenan kan kaso ma za ka iya sa cikin waɗanda suke yan aljanna cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam za ka iya fahimto da gano cewar ina daga cikin waɗanda suka dace da albishar da aljanna ta wani salo banda waɗancan da aka lissafo kai tsaye ka ce annabiyu fil janna wa abubakarun fil janna wa umar to a cikin irin waɗanda kuma hadisai suka nuna cewar sun yi wani abu da suka cancanci aljanna kuma sun tsayu da shi har da sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allah ya karɓi rayuwarsa wannan sahabi wasu malaman suna ambata cewar ya rasu a shekara ta hamsin da hudu da hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka wannan sahabi sahabi ne mai girma da daraja sakamakon kasancewarsa ya rayu na baiwa manzo ɗauki da gudunmawa a matsayin mai hidima sakamakon zamantowarsa wanda ya cika manzo alkawarin da i sakamakon kasancewarsa shahararren sahabi wanda yana niki manzo me zai ji me zai kiyaye me zai aiki da shi to shine yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa alaika bi kasrati sujud na umarce ka da yawan yin sujjada fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan haqiqa babu wata sujjada da ka yi wa Allah guda ɗaya tak illa rafa'aka Allahu biha daraja face sai Allah ya ɗaukaka daraja ka ta dalilin wannan sujjada wa haɗa an ka biha khati'a kuma face sai Allah ya share maka wani kuskure daga cikin kurakuranka saboda wannan sujjadar da kai to cewar da manzo'i da shi alaika bi kathrati sujud na umarce ka da yawan sujjada abin nufi kana cewa yin sallar nafila don kusantar Allah subhanahu wa ta'ala da neman yardarsa shine alaika bi kathrati sujud domin sujada sufa ce daga cikin sufofin sallah mafi girma da daraja cikin wato rukunai na sallah da ake yi mun faɗa a bayanin da muka yi na hadisan da suka gabata musamman wanda ya gabaci wannan cewar yayin da bawa ya sanya goshinsa a ƙasa ne yanayi da sifa da lokaci da ya fi kowanne kusanci zuwa ga Allah a yayin da yake ibada sallah saboda ya ɗauki mafi darajar guri a jikinsa ita ce fuska ya dangwala a ƙasa don neman yardar Allah cewar shi ba komai ba ne a gaban Allah subhanahu wa saboda haka sai zamanto mafi ficin lokaci da yanayi da safa da bawa yake dab da wa ubangiji a yi min kaza sai a yi masa a kawar min da kaza sai a kautar masa su zo haka sai zamanto an ce sajidatan amma ana nufin nafilatan ko ta taqawwa wani taqawwu da za ka yi na sallah ko ta nafila da za ka yi ta sallah saboda haka sai aka ɗauki sajjadar da take jigo a ciki sai aka ambata amma ana nufin sallar waki ɗaya da za ka yi raka'a biyu kai sallama ko raka'a ɗaya kai yi sallama ko da kotiri ne na raka'a ɗaya to ka yawaita yin wani sannan malamai suka ce har wayo ya haɗar da sujjadar da bawa zai yi ta karatun alkur'ani da tilawa ta shiga ciki domin ta ma sujjada ce ga Allah duk da ita ko bata kunshi cewar wata sallah bace mai ruku'u da karatu da zaman tahiya da kabbar bari da ake sauransu to amma dai tana nan ta amsa sunan sajdata da manzo yake cewa fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan kalmar sajdatan ya haɗar da sallar nafilar take da rako'o'i da yawa ya haɗar da sujjada ɗaya tak da kake yi yayin karatun alkur'ani kamar yadda ta kunshi sujada da kake godiya ga Allah kan wata ni'ima da ya maka sujudu shukur ko sajjatu shukur so da haka malamai suka ce wannan ya kunshi duka ka yawaita sujada lokacin karatun alkur'ani ka yawaita sujada yayin da Allah ya maka wata ni'ima ka yawaita nafila wacce take tara watif wanda suke dab da sallolin farilla da ma waɗanda suke sakakkun na filfili da bawa zai iya yi a sanda ya so lokacin da ya ga dama daga cikin lokutan da aka halatta ko aka shar'anta yin wato sallan nafila saboda haka ashe kenan da manzo yake cewa alaika bi kasratis sujud ka yawaita sujada na umarce ka da na cewa yawan yin sujjada ashe ba yana nufin a raka a sallar da za ka yi sujjada tafi biyun da ake ba ko in mutum bai fahimci yadda abin yake ba sai dauka cewa an ce mutum ya ta sujada in ya zo duk raka'a in mata irin sujada kamar irin sha biyar ko sha biyu ko da dozin ce ko kaga sai ce har yawan sujada kuma ya yawaita sujada to ashe ba haka ake nufi ba yawa wannan fahimta ce ba daidai ban mutum ya fahimci haka sannan malamai suke cewa a wannan gaba hadisin na sanar da mu cewa malami masanin Allah irin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wanda yake kwaikwayensa in dai malami ya amsa sunan malinta ta addinin musulunci mai tarbiya da renan waɗanda yake tare da su to za ka tara yana renan waɗanda suka abokace shi suka makotake shi suka dab da shi da abin da zai kyautata rayuwarsu ta duniya da lahira. domin ce wadda ka yawaita ko na umarce ka da yawan sujada ai inda zai yawaita sujada to zai samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala dalilin wannan kusanci zai samu ɗaukakar matsayi zai samu share zinabai kaga ba wanda ya rayu ana mai ɗaukaka darajarsa ana mai share masa laifukansa zai rayuwar duniya cikin nagarta kuma zai je lahira ya ga da kyau ashe malamin da yake rabbani ma'ana mai renon waɗanda yake tare da su a koda yaushe kokari yake ɗora su akan abin da zai inganta rayuwarsu ta duniya da ta lahira amma in ka matsi malami da yake gaya maka sunna sunna amma ya zamanto ba damuwarsa mai zakai rayuwarka ta addini ta ikautata ba rayuwarka ta duniya da ta lahira ta inganta ba to sauya malami baka dace da malami saboda haka wannan shine tsari na manzo sallallahu alaihi wasallam da wanda suke kwaikwayansa a wajen wato tarbiyyar almajiransu da kuma ɗalibansu da suka makotake su ko kuma suka kusance su da yake cewa fa innaka lan tasjida lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha babu wata sujjada ɗaya da za ka yi wa Allah face sai Allah ya wato ainihin ɗaukaka darajarka da ita sai malamai suke cewa daga wannan gaba har zuwa ƙarshen hadisin hadisin yana ƙaran mu da wasu fa'idoji guda biyu na sujjadar da aka yi ta domin Allah na sujjadar da aka nufi Allah da yinta in dai ka sa goshinka a ƙasa domin Allah in dai ka yi wata nafila raka'a biyu ce raka'a ɗaya ce ta wuturi uku ne bakwai ne biyar ce in dai ka yi wata sallah kuma ya zamanto sallar da kai allah ka nufa da ita to za ta kare ka da abu biyu za ka amfana da amfani iri biyu amfani na farko da za ka samu za a ɗaukaka darajarka amfani na biyu da za ka samu za a share maka laifuffuka wannan shine fa'idar da yin sallah domin allah take da shi ko kuma sanya goshi a ƙasa a yi sujada domin Allah shine fa'idar da take ɗauke da shi saboda haka da manzo yake cewa babu wata sujada za ka yi wa Allah face sai Allah ya ɗaukaka darajar ka da ita ɗaukakar darajar nan ta fuska biyu ce darajar ka za ta ɗaukaka a gurin Allahn da kai ibadar gare shi domin yana yi da wanda yake kusantarsa yake wato ainihin biyayya gare shi kamar da makaranta hadisin da kudisi da uh, manzo yake cewa Allah ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tuho alai da kuma ci gabansa da yake cewa wa ma yazalu abdi ya yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba har kuma Allah yake cewa wallahi in dai roƙe ni zan amsa masa wallahi in dai nemi tsari na zan tsare shi to nan ma da ake fana mana cewa idan wato ainihin ka tsayu da yin sujada ko kuma yin sallah ta nafila ga Allah subhanahu wata'ala domin Allah hakan zai ɗaukaka darajarka eh ɗaukaka darajar a gurin Allah da kai wa sallar zai ƙaunace ka fiye da ƙaunar da yake wanda baya wannan abin da kake cikin bayansa masu bansa kaga daraja ka ta karu a gurin shi Allah sannan za ka samu ɗaukakar daraja a gurin bayin Allah domin duk wanda suka ga mai ƙoƙarin bin Allah ne yana da kima daraja a gurinsu ko kaga daraja bangare biyu ke bangaren tsakaninka da Allah bangaren tsakaninka da bayin Allah da zama ya haɗa sun san wane yana da ƙoƙarin bin Allah wane haka za ga ko aure ne sai ka dana ko za a yi wa wani magana da Allah ya nemi wance? shi ba shi ya ce na so a zo gurin babansa a zo gurin babarsa da Allah ko za a haɗa wance da wani ana so a zauna da shi saboda me wanda ya damu da ya kai kukansa ga Allah ne wanda ya damu da ya nemi yardar Allah ne su ake fata da sa ran in wannan baiwa Allah ta zauna da shi za ta karu da kokarin bin Allah in wannan baiwa Allah ta zauna da shi za ta amfana daga wannan fa'idar da yake da ita ta nagarta ko kaga ya samu daraja a gurin Allah ya samu daraja a gurin bayin Allah sannan kuma abu na biyu shine kankaran zunubai laifin da i Allah subhanahu wata'ala zai rika share masa shi abin da yake da tabbatar da haka kuma ya kunshi irin abin da wannan hadisi ya kunsa cikin littafin Allah mai girma alkur'ani faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul hud da yake cewa innal hasanat yudhhibna sayyi'at hakika kyawawan ayyuka da bawa ike yi suna tafiyar masa da munanan ayyukansa da kuma hadisin da manzo yake cewa wa atbi sayyi'at alhasanata tamhuha ka bi mummunan aikin da kake yi da kyakkyawan aiki sai wannan kyakkyawan zai share maka munin wannan mummunan aikin saboda haka kusantar Allah subhanahu wata'ala da sallolin nafila da tsayawar dare yana sa darajar bawa ta ɗaukaka yana sa bawa ya zama ya tsarkaka daga zunubansa sai abinda da wannan hadisi yake koyar da mu wannan hadisi na sanar da mu cewa cikar mutum cikar bawa mutum ne shi ko aljani ne daga cikin bayan da allah ya ɗora wa yi na ibada da hani na abubuwan sabo cikar bawa a ce an gusar masa da abin da yake ki an kuma ba shi abin da yake so duk rayuwar da ake wannan ce da ta duniya da ta lahira ka abin da baka so ya same ka ka cimma abin da kake so ai shine daidai ina so a ce da kuɗi ina so a ce da ilimi ina so a ce ina da kadara ina da gurin zama ko ba na son a ce ban da lafiya ba na so a ce na shiga halin damuwa ko kuma na cikin halin kakanika duk su ne dai haka maganar an je lahira maganar wuta a ce ba mu a layi aljanna a ce muna 'yan gaba gaba ko duk dai fatan da ake ke to saboda haka sai ake sanar da mu cewa a wannan hadisi ana gaya mana me san ya samu wannan abu ya cika a matsayinsa na bawan da aka kawar masa da abin da yake ki kuma aka datar da shi da samun abin da yake so ila zamci sallah ya rika tsayawar dare ya rika kusantar ubangiji da abubuwan da yake so ya kauce wa abubuwan da allah ba su zai dace da samun haka allah ka datar da mu sannan wannan hadisi yana sanar da mu cewa akwai amfani da wato moriya a tattare da zama da zababbun mutane nagartattun bayi in dai ka zauna da su za ka amfana domin ga zaman sauban allah yarda da shi da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya sa an ɗora shi a kan abin da zai samu ɗaukaka kuma a share masa laifuffukansa ko shi hadis sai hadisi yake san da mu kai ma in kana so ka dace da irin wannan yanayi to ka abokanci mutumin kirki bawan Allah na kwarai wanda ya damu da abin da Allah yake so da kuma kauce abin da Allah ba so zaman ka da shi zai amfane ka za ga yana kokarin sa ka yin wannan abubuwan da yake na nagartattun abubuwa kuma yana kokarin hana ka miyagun abubuwan da yake nisanta wanda kuma dama wasu hadisan daban sun zo kan wannan cewar kowannen ku ya ga wa zai abokantaka kowa ya san abokin da zai hakika zama da mutanen kwarai manzo ya misalta ce kamar mai sai da turare ne in ya zo daga zuwa kanshi zai bulbule ku ko ka siya ko baka siya ba kuma in ka siya ka sai abin da zai rika faranta ma ya faranta wani in ma baka siya ba sai ya dan shafa maka ka dai ji kanshin sai ga an shafa Allah ya sai sai ce amu sai ya kara gaba ka samu kanshin ba ka ranka ya daɗi wani ma da za ka zauna ka kusa da shi ya ji kanshi ce ka wani wani irin turare ka sai ya ji daɗi ko sai manzo ya ce haka yanayin mutanen kirki suke in dai za ka zauna da su to sa san maka nagartan in ma ba san maka ba zamanka da su zai sa a raka muku kallon bai ɗaya wancan ma layin mutanen kirki ke ana ganin sa mutumin kirki nan tare to kuma zai wuya mutumin kirki ka zauna da shi bai kokarin sa ka akan kirkin ba saboda haka to wani hadisi na sanar da mu cewa mai so ida ce da ɗaukaka ta Allah subhanahu wata'ala da ta bayi da kuma kubuta daga sharrin laifuffuka da kurakurai to ya abokanci mutane nagartattu sannan bayan haka hadisi yana sanar da mu cewa amfanin biyayyar Allah tana dawo wanda ya biyayya tunda manzo ya ce da shi ina umarce ka da yawan sujjada babu wata sujjada guda ɗaya da za ka yi wa Allah face sai ta zama ɗaukakar ka ko kuma share laifuffukan ka waye ya amfana da ɗaukakar daraja bawan da ya yi sallah waye amfana da share laifuffuka bawan da ya biyayya ko Allah bai ƙaru da wannan ba kai abin zai wa amfani kai zai wa rana to hadisi yana sanar da mu cewar mai bin Allah ya sa a ransa cewar amfanar abin fa kansa yake dan ubangiji ya faɗa cewar ba za ku iya amfanar da ni ba kamar yadda ba za ku iya cutar da ni ba su da amfanin abin mu ike dawo saboda haka ka dage ka jajirce ka kusanci Allah subhanahu wata'ala ka nemi yardarsa dan ka samu ɗaukaka dan ka samu share da kurakurai wannan kai zai amfana to wani hadisi na sanar da mu haka Allah ya sa mu dace hadisin da ke bai da wannan shine hadisin abdullahi ibn busr wannan shine sunansa alkunyarsa ne masa alkunya da abu safwan allah ya ji kan wani abokin karatu na safwan ya eh, wani sai ya tuna min da shi mun yi madina tare da shi mutum ne mai dariya mai sakin fuska mai fara'a asalinsa dan jos ne amma irin rikicin da ake na jos aka kashe shi allah ya ji kansa da rahama ɗayan shi ma yana nan nakan ce da shi yaya sun zauna tare a ɗaki ɗaya shekara uku shi ma akwai ƙoƙari ɗan baiwa ne shi ma a rikicin da aka yi na yalwan shandam duk wani littafi da ya mallaka sai da aka kone shi aka harbi ɗansa ɗaya a ƙafa allah ya sa da rayuwarsa a gaba aka cire harsashin yanzu da ya dawo bauchi da zama muna cikin ni'ima wasu na can suna cikin tashin hankali kyalla ido ake a ga dama da za ta samu kawai a far musu a gama da amma ka za ka sake ka kwanta kai bacci ka mai shari amma kuma tsawon daren sai ta gagara dagiya sai ta sai ka gama kayi rauni to abu safwan ana gaya wa abdullahi bin busur alkunyar baban safwan as-sulami almazin dan kabir almazin ana danganta zuwa ga mazin dan mansur matsayin kaka cikin wato ainihin kabilarsu shi sahabi ne babarsa sahabiya ce babansa sahabi ne dan uwansa hadiya sahabi ne dan uwansa samma sahabi ne sahabi dan sahabbai dan uwan sahabbai wannan gida nasu gida ne mai karamci ya taso a gida mai kima da daraja na iyaye wanda suka san kimar nagartaccen bawa domin idan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je gidansu ya isa gare su sukan tana da nono a kawo manzo kindirmo sannan sai a kawo dabino a ajiye manzo ci ka sha wanda ya kaddarawa ce martabawa ce darajantawa ce sannan kuma bayan haka wani lokaci babansu ma'ana baban wato anin shi abdullahi bin busar busar din kenan idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ce da matarsa uwarsu abdullahi bin busar din kenan a yi wa manzan allah abinci mana ma'ana in ma babu za a tsiranan take gidan karamci kenan so da haka shi sahabi ne mai kima da daraja kuma da ya taso a ƙarƙashin sahabbai waɗanda suka san ƙimar masu ƙima da haka ake samun ɗa na don iyaye suka rene shi akan nagarta suna gani abin da suna na ganin abin da suke suna jin abin da suke faɗa to shine sai kaga ɗaya tashi da irin wannan amma ka rashin sa'a baba mai abinci a langa ne daga shi sai 'ya'yansa in ka zo bai san za ka zo ba abincin za ka ciya balbale ka da faɗa ke ba ka gaya mutane za ka zo ba tashi ko ka zo kudurwa mutane gama zuwa ce abincin mutum biyu zai ishe mutum hudu ma na ɗaya zai ishi biyu na biyu zai ishi hudu na uku zai ishi shida ma ka zo ka balbale shi da faɗa saboda ka fi kowa ruwa to irin wannan idan mutum yana da yalwar zuciya da kuma wato jin cewar abin duniya ba komai ba ne to za ka tarda da zara aka ce ga wani ya zo gurinsa ziyara ko bako to ba shi da zama sai iya bakin gwagwaransa ya ga kyautata masa to haka wannan sahabi yake haka wato ani iyayensa suke allah ya karɓi rayuwarsa a wato ainihin garin himas bayan wato ainihin ya sami shekara 88 a duniya wasu kuma suka ce ah, bayan ya sami shekara 100 a duniya allah ya karɓi rayuwarsa sau da haka ko a ce 88 ko a ce 100 na daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaɗan ne kwarai a cikin al'ummarsa waɗanda suke haura 60 70 to shi yana ciki kuma sai zamanto ya rawaito mana hadisin masu yawan shekaru ko kaga sai ka gane da an ce da kai hadisin nan mai magana akan wanda yake da yawan shekaru kuma aikinsa ya kyautata shine mafi alkhairin mutane hadisin wani sahabi ne sai ka tira ko shine abdullahi bin busr saboda haka wannan sahabi ya rasu a shekara Eh, ina da shekara 88 ina kai da shekara da eh, ina da shekara 100 ko shekara 94 nake son ci ina da shekara 100 ko 94 ya eh, kuskure na faɗa ina da shekara 94 ɗari ba shida ko kuma ina da shekara 100 ya rasu wasu suka ce a shekara ta 88 irinsu ita ce na manta su na ce shekarun haihuwar su wasu kuma suka ce a shekara ta wato anin 96 ya rasu wannan sahabi shine yake cewa da mu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce khairun nasi man tsala umuruhu mafi alkhairin mutane shine wanda shekarunsa suka tsawaita ma'ana suka yawaita zama mai yawan shekaru kafin ya rasu wa hasuna amaluhu kuma aikinsa ya kyau ga kyan aiki ga yawan shekaru ana kyakkyawan aiki imam turmi zai rawaci wannan hadisi to da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nas mafi alkhairin mutane to abinda ake nufi wanda ya fifici sauran jama'a falala da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da daukakar daraja a ranar alkiyama tunda dama shine falalar shine matsayin a ce ka samu kusanci ga Allah a rayuwarka ta duniya ka je lahira kuma isa ka cikin bayansa 'yan aljanna ya ɗaukaka daraja. to wanda ya fifici mutane wannan matsayi a cikin mutane da Allah subhanahu wata'ala ya samar a ban kasa ya dora wa ibada ya hana su wato sabo Shi ne wanda Allah ya datar da shi da abu biyu abu na farko yawan shekaru dadewa a duniya abu na biyu kyautatuwar aikin da iwa Allah na biyayya da abubuwan da ya aiwatar na neman yardar Allah su zama kyawawa ne ga yawan yi ga kuma kyawun abin da aka yi. to shine malam muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama yake cewa batun yawan shekaru wani abu ne na baiwa daga allah dan ba mutum ne yake yawaita wa kansa shekaru ba ko to wannan dace ne ubangiji yake bawa allah ka datar da sau da haka mutum ba shi da iko ya ce bari ya kara a kansa shekaru tunda da ya ji an ce kai shekara da yawa aikin ka ya kyau kafi kowa to bari shi ma ya ƙara shekara kaza akan wace ka to wannan baka da iko akan wani abu ne da yake hannun Allah su subhanahu wata'ala amma batun kyawawan ayyuka kuma ina daga cikin abin da bawa yake da iko da damar da aka bashi ta in zai yi abu ya yi mai kyau sallah ce kakkai tsimbire kakkai wato ainihin caccaken kurciya ko zakara a'a a kyautata azumi ne da abubuwan da kasan zai taba ko zai yakushi ladan da za ka samu kauce masa a karatu alkur'ani ne kyautata muryarka inganta abin da kake na karatu waratil alkur'ana tartila zayyinul qur'ana da aswatin to haka zama da abin ka kai kana kyautata al an an da allaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara to ka dauki wannan salan cikin yardar Allah za ka dace da samun wato ainihin alkhairin Allah duniya da lahira sannan malam muhammad bin salih al-uthaymin ya ci gaba da cewa ya tabbata tabbas hakika annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya labarta wa al'ummarsa cewar a cikin ayyukan da baya ke yi akwai aikin da ke iya zama sababi da sanadi da dalili na yiwuwar a tsawaita rayuwar mutum Shi ne hadisin da ya tabbata wanda imam bukhari da muslim suka rawaita hadisin na cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa me so a yalwata arzikinsa a kuma jinkirta masa shekarun rayuwarsa to ya sadar da zumuntarsa ko to kaga kenan ashe duk da kasancewar karuwar shekaru wani abu ne a hannun Allah to amma manzo ya sanar da mu wani abu da ake yi ya zama dalilin shekarun mutum su karu a jinkirta maka wajen karɓar rayuwarka so da aka sai mutum ya dage da sadar da zumuntarsa wanda kuma sadar da zumuntar nan shi ma wani abu ne da yake dauke da ayyukan kirki ka faɗa wanda ka ji magana mai daɗi ka wato ainihin aikata wani abu da zai faranta masa rai ka tsawata masa wani abu da bai dace ba duk su ne da suke haduwa su zama sadar da zumunta shi ka je inda yake bayan dan abin da ka bashi na magana ce ko kuma na nusarwa ne ko na tsawatawa ne to wannan shine abin da ke aku saboda haka mai so a yalwata arzikinsa a jinkirta masa a tsawon rayuwarsa i zamanto ya nisan kwana to ya sadar da zumunta kaga kenan an ba ku wani abu sababi sanadi da za ka iya cimma biyan duka bayan kyautata aiki kuma shekarunsu yawaita su kawo to wanda sai ke sanar da mu cewa ashe gaba wanda yake so idace da zamantowa mafifici cikin bayi ya rika roƙon allah subhanahu wata'ala kyautatuwar aiki kuma ya dage wajen yin aikin kyakkyawa sannan ya roƙi allah yawaicin kwana don ya daɗe yana aikin kirki saboda haka akwai hadisai da dama da suke maganar abin da bawa zai zama mafi alkhairi wannan yana daga ciki in kaso za ka iya tattara hadisan da suke bayanin mafi fitan bayi khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu shi ma yana maganar khairun nasi man tsala umruhu wa hasuna amaluhu khairul muslimina ko yawwa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli ire-iren waɗannan to in ka tattara su sai ga ayyukan da suke sa bawa ya zama mafifici in ka lazamce su sai ka zama cikin mafifitan bayi na Allah subhanahu wata'ala to sai malamai suke cewa da manzo yake cewa mafi alkhairin mutane wanda shekarunsa suka yawaita kuma ayyukansa suka yi kyawu to wani aiki ne kyakkyawa malamai suka ce kyakkyawan aiki shine aikin da ya cika sharaɗansa da shari'a ta shimfiɗa kuma ya cika rukunai aka yi shi ana mai ba da gaskiya da allah ana mai neman sa kayyar abin da aka yi daga wajen allah mana ya amsa ikhlasi kuma an yi shi yadda manzo ya koyar da sharaɗansa da rukunansa ma'ana an gina shi akan tsarin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma an yi shi dan Allah shine kyakkyawan aiki man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahad sannan kuma alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala al-amalu al-hasan ma kana sawaban mukhlisa ko ma kana khalisan sawaba aikin da aka nufi Allah kuma aka yi shi daidai da kwarwa manzo sallallahu alaihi wasallam to shine kyakkyawan aiki Allah ka datar da mu yin aiki sai abin da hadisi yake koyarwa hadisi yana sanar da mu falalar yawancin shekaru da falalar kyawun ayyuka wanda aikinsa ya kyautata shekarunsa suka yawaita yana kyakkyawan aiki to yana zama mafificin bawa akan wanda bai samu abin da ya samu sannan hadisin na sanar da mu kenan ashe da ma'anarsa ta mafhumul mukhalafa wannan mantukinsa ne ma'ana lafazin hadisin da yake gaya mana wanda shekarunsa suka yawaita aikinsa ya kyautata shi ne mafi alkhairi cikin mutane to in ka kuma juya ma'anar hadisin ta bangaren abin da za a iya fahimtowa ba ainihin lafazin ba ina sanar da mu cewar mafi sharrin mutane wanda shekarunsa suka yawaita aikinsa kuma ya munana ko eh, irin su fir'auna ga daɗewa ga tsiyataku to irin waɗannan su ne mafi sharrin bayi ka ji mutane magana cewar shekararsa ɗari da kaza a duniya amma bai taɓa sallah taɓa ga allah ba tun da aka zana magana gwagwar mai nelson mandela ya shiga kurkuku ya yi waye ai a banza ko ba ga sunan ba su daɗe su fafata a yi wahala a cuya a kulle ka a sako ka a sake kulle ka a sako ka a yi zaɓe a ce baka ci ba a murɗe a yi waye duk ka ƙare kuma ce sallah baka taɓa yi ba ai an yi asara allah ya kiyaye ba. sura ko ne ke sanar da mu cewa mala imamun nawawi da ya kawo waɗannan hadisai a wannan babi na dagiya da ƙoƙarin bin allah ina sar da mu cewa wanda allah ya yi masa numfashi ya dage iri wannan numfarfashin nasa da bin allah da nan ake samun ɗaukaka da nan ake samun share kurakurai malam imamun nawawi na sanar da mu cewa bawa ya dage ya yi ƙoƙari ribaci wato ainihin kwanakinsa na duniya da yin kyakkyawan aiki shi ne abin da ya kamace shi a tsawon lokacinsa da yake da shi shi ne zai sa ya zama tuwa ribaci rayuwarsa da yi sau da haka sai an dage kuma sai an yi haƙuri sai an jure da haka sai a kai ga zama mafi alkhairin bayi da haka sai a zama maɗaukaka da haka sai a zama waɗanda za a je wa Allah da tsarki Allah ya datar da mu abinda muka da Allah ba muladansa kuskure Allah iya haife mana والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد wannan ba ce assalamu alaikum malam dan Allah akwai laifi idan mai karatun alkur'ani ya zo kan ayar sujada ya wuce bai yi sujadar ba babu laifi ga mutumin da yake karanta alkur'ani ya zo kan ɗaya daga cikin ayoyin da ake yin sujada tilawa ya wuce bai yi sujadar ba iyaka a ce abin da zai samu na lada da sakamako da ya yi shi ya rasa amma ba batun cewar a rubuta masa laifi a shari'ance bai da laifi ina daga cikin ibadu na nafula. wanda ba na tilas dole ba da ake bukatar bawa ya yi don samun matsayi da ɗaukaka da ƙarin daraja amma da za ka rayu a rayuwa ka kwata-kwata ba ka taɓa sujjada a wata aya daga cikin ayon sujada ba da ake yi to ba za a rubuta ka cikin masu laifi sai dai a ce alkhairin da ke cikin yin da ladan da za a samu shekararsa wannan kuma zalika fadlullahi himan ya sha in baka zama cikin ka dace ba wani abu amma babu maganar laifi a ciki eh, saboda haka abu ne na ƙarin matsayi da ɗaukaka da daraja kamar da muka ce ita sujada tana ƙara daraja da baiwa ta bawa amma da zai tsayu da iya farilla kamar da ya tabbata a hadisin bumama da wasunsa ba ƙauyen da ya zo yake tambayar manzo akwai wani abu da allah ya tilasta masa ne na sallah ice iya shine tilas dole ya ce eh, akwai sallolin biyar dare da yi ice ban da su fahimci, sai dai kaso yi wa allah wata ibadar neman kusanci zuwa gare shi sallar dare irin su shafa'i da wuturi da makamantarsu ya ce shi ba zai yi su wannan na tilas ɗin kawai zai masa ce azumi fa ce eh, akwai ramadan an tilasta maka duk shekara za ka yi wannan azumin wannan wata ce da wani tilas ɗin bayan shi ce shi shine sai dai an so neman lada ko azumin makanin neman lada irin su na litinin alhamis irin su azumin annabi dawuda irin su arafa irin su wato tasu'a ashura wa da sauransu ce wannan dai shine na farla ya ce shine na farla to shi ko zai ba wani na nafila ne dai to karshe duk bayan manzo ya gama gaya masa abin da yake na tilas ya juya zai tafi manzo yake cewa in dai har ya tsayu da yin su yadda Allah ya ce to dan aljanna ne shi to kaga ba magana cewar sai kai wani abu na kaga shi ba ma maganar wai sujudu tilawa ba na filfilin ma koma wace ka gane ko to saboda haka wannan sai ka cewar ashe wanda ya tsaye da yin waɗannan ɗin magana su dama da yadda Allah ya kasa bayansu minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun ko wa minhum sabiqun lil khairati bi idnillah to da haka akwai wanda a ɗanyi zunubi ya abin kirki yau da daɗi gobe ba daɗi yau an kyauta gobe an munana akwai kuma wanda za ga shi kuma ya tsayu abubuwan tilas ina abubuwan da aka hana ya tsayu ina amma maganar wasu na filfili ba shi akwai kuma wanda ya tsayu abubuwan tilas din da kan gaba yake akwai kuma abubuwan da suke na neman ladan shi ma kai ka ce an mai da shi farla a gurin yin su ike tukuru to wadansu ne yan koli ko a cikin aljanna Allah ka datar da mu sannan yake cewa kuma ana iya yin kowace irin addu'a a sujjadar tilawa e, bayan kayi tasbihi da ake wa Allah subhanahu wa ta'ala da shine mafi fice abin da ake so kai a sujjada kamar da aka sanda musu bada rabbiyal a'la ta sallaka ta la ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli ko subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh in kai irin waɗannan tasbihan ɗaya biyu uku kaga za ka goya kuma da wata buƙatar ka ya Allah ka sa wannan karan ka a sake daga auren da aka sa sai ka ga ba daga ba ko an sa an daga an sa an daga tun kana za ka zama ango ana tamaman wajejjaga ka ka roƙa sai ga wannan karan daga tawa su kenan har sai a yi ba wani daga a'a kaga cewar ya ubangiji jarraba wannan da ta karatu Allah ka sa zama da first class ka dage kana kokarin ka kuma kana iya bakin yadda zaka iya ga kuma addu'a ka ne sai ga ana magana cewa tunda aka kafa jami'an ma ba wanda ya ci makin da ka ko to da babu laifi ka goya da addu'a da kake da bukata bayan abin da kai na tasbihi kai wa Allah kirari ka tsarkake shi sannan kuma sai ka goya ta ka bukata eh insha Allah za a dace ba wani abu ya halatta eh kuma banda wannan dama akwai irin su da wajihi lillazi khalaqa wa shaqqa sam'ahu wa basarahu to duk wanda zai kai daga ciki falillahi alhamdu ubangiji subhanahu wata'ala zai dace da kai samu abin da ake Allah ya dace da wannan dai ta ce ta rubuce da aka inda kuma wani mai dan ta baki daya ko biyu ba laifi alaikum na eh idan liman aka zo raka'a ta hudu ta sallah a zahar ko la'asar ko isha'i an cika raka'a hudu da ya ɗago daga sajjadarsa ta biyu maimakon ya zauna a yi tahiyar gama sallah sai ya sake mikewa zatansa ai raka uku suka yi saura ɗaya rafkanuwa ta same shi ku kuma da kuke bayansa kuna da tabbacin cewar rakawo'in nan hudu aka zama za a yi aitahiya sai ya miƙe sai kuka ce subhanallah sai ɗauka ce to ai shi uku ne aka ko kuma kuka tabbatar hudu ce an fahimta ku? to ba magana ku bi shi in kuka bi shi kun bi shi kuna sana za ku yi ƙari kuna sana shi kuma ya zai ƙari ne bisa mantuwa inda kuka bambanta da shi an fahimta ku in ya kafe ya ƙaro ɗaya ya zauna aka yi tahiya an fahimta ku yi sallama kuka yi sallama sai ku ce da shi ai raka'a biyar kai ko ku dama da kuka amma ya jaza muku ba yadda kuka iya da ya sujada sai kun yi sujada ba adi an fahimta ko yawwa idan kuma kuka yi tasbihin bai dawo ba aka samu ne su bulla baka ya raka'a ta biyar fa za ka kawo sai ya dawo ya zauna an fahimta ko duk da haka dai an samu ƙari na tsayawar da an fahimta an samu ƙari na maganar da aka yi don gyaran sallah to za dai a yi ba'adi an fahimta ko yawwa na wanda ya magana eh ka dawo raka ta biyar za ka yi ba wani matsala lafiya nan eh, eh ya faru a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ba ma ta bangaren mutum ɗaya abin ya faru raka a hudu ce za a yi manzo ya biyu da ya zauna ta hiyar farko ko sai ya sallar ka zule dai na kace ya manzan Allah gara basa muka samu ne an da ita biyu ko kuma mantawa kai sai manzo ce ba ɗaya shi a sallarsa bai manta ba hudu yayi ko ba a rage sallah ba sai zule dai ne to ai kwaɗe ya faru da dai ba a rage mana sallah ba wannan confirm na san ba gara ba ta samu ba to fa ma kamanta zan Allah dan ko bi kai mana har wasu sun fafata an idar da sallah sai manzo ya ce abinda zai dai ne ya faɗa haka ne Saka ce ya eh, haka ne ya manzan Allah ga su abubakar da umar su manzo ya masa kwarji ba su ma ce kuma sai shi zai dai ne ya sai aka ce da wanda suka fara fita a dawo a dawo duk fara ana cikin ba a gama sallah ba duk ba a gama sallah ba sai manzo ya juya sai ya kabbara aka raka a biyu karin akan wacce aka da ya sallama sai ya sujadu guda biyu gyaran zantawar da suka yi da tattaunawa na yadda za a kamo bakin zaren gyaran sallah an fahimta ku? to wannan shine amfanin a tsaya a yi karatu a ilimi duk wanda aka ce an baka limanci to fa an ce ka je ka kara ɗaya da hadisan su jidan mantuwa ka biye su ka iya don watan za ka manta an fahimta ko amma ba sai mantuwa ta faru ana kabila ta kama karka tunanin wacce ce kabilin kuma ba a za a yi kuma kana ta wacce ce ba a ba ko ka san ba a da kabila amma baka san wacce ce za a gurin kaza ba wacce ce za a gurin kaza to wannan dai na daga cikin abin da kai ko ba za ka zama liman ba ko ba liman bane ba ya zama lallai ka sani don mantuwar ai ba sai limamai take samu an fahimta ko Allah ya sa mu dace wa alaikum salam wanda ya manta eh rukuni daga cikin rukunansa eh. eh idan mutum misali ya gama karatun fatiha da suras maimakon ya ruku sai an ta ya tafi sujada to in ya tuna zai fasa sajjadar ya dawo ya ruku saboda a ka'ida sai an yi ruku ake sujjada ka gani in ya tuna a wannan raka'ar da iki wacce imantuwar ruku'un ita fi sajjada in sai da ya je sajjada ta biyu ma ya tuna cewar kai ai ku ban yi ruku'u ba ko wanda yake gefe ce kai wacce irin sallah kake ka tafi sujjada baka ruku'u ba to sai ka dago waɗancan sujadu da kai ba gurin yin su ba ne sai ka ruku'unka ka ɗago sannan sai ka tafi yanzu ne za ka yi sujadu a gurin yin su saboda haka in ka kammala sallar ka waɗancan sujadun guda biyu da kai ko kuma ɗaya da kai in ɗaya kai ta zama ƙari a sallar kan an tattara ta za ka yi ba a dike ka fahimta ko to wannan shine abin da ke amma in yi zamanto cewar ka riga ka fita daga wannan raka'ar har ka tafi wata raka'ar ka gama karatu za ka tafi rukutu ba magana ka ce ka dawo ta farko don ka haka za a yi bi babu waccan ta lalace ga wata ma za ka lalata ta an fahimta ko ko sai ka ɗauka waccan tamkar ba ka yi ta ba yawwa an fahimta ko za a jefar da ita don babu sallah babu raka'a in aka ce ba ruku a cikinta an fahimta ko saboda haka shi rukuni in ka bashi. shi in ka iya tuna shi a cikin raka da kake za ka dawo masa in baka tuna ba sai a raka take gaba ka kuma yi nisa a ciki to ba a dawo masa sai kawai ka bar raka a rakabar sai ka ci an fahimta ko in ka gama sannan sai ka sujada eh, na'am Thank you. haka to wanda yake nufin zai raka'a biyu i sallama i raka'a biyu i sallama to da ya bin sai bai sallama sai ta zama masa <coughs> kamar zubin farilla to malamai suna magana in dai mantuwa ce ta sa ya tashi ba gurin tashi ba dan ba gurin tashi ba ne gurin a sallame ne a fara wata ko to sai ya tashi to yadda ake wa sallar farilla idan an yi mantuwa haka ake wa sallar nafila idan an yi mantu wasu kuma suna daukan cewar a ah, inda ai ana iya dama ana da nafila mai raka a hudu to kawai dauke ta hudun wannan mantuwar ba sai ba su sujada kawai yayi mai hudu illa da yayi ta azabin farilla da aka ce ba a so a yi nafila mai zubin farilla to shi kuma mantuwa ce ta sa ba ganganci ba ne an fahimta ko na'am yace akwai bambanci ne tsakanin sallar ya mace da namiji a dangane da abin da ya shafi sallar magarba ko isha'i ko asuba'i da ake karatu a fili ba bambanci yadda namiji yake bayyana karatu haka mace take bayyana karatu abin da aka ce idan ta samu kanta za ta bayyana karatun sallarta a gurin da akwai wanda ba muharramanta ba kamar sallar ta kama ta a masallaci da ake yin sallar da akwai gurin maza akwai gurin mata na juma'a ne ko na misali salloli biyar ne sun ware akwai gurin da mata suna iya zuwa su bi sallah ta zo za ta bi sallar da ake karatu a fili aka ce to tunda akwai guri ne wanda yake akwai wadanda ba muharramanta ba haɗa da wasu mazajen to ta yi ƙasa da muryar ta yadda za ta iya ji da wacce take dab da ita don kada bayyana muryar ta ta ɗauki hankalin mai wato ainihin cuta a rai ta sha'awa kada shaɗan ya amfani da wannan damar ya kai wani ya baro an fahimta to anan da ake magana cewar ta yi ƙasa da muryarta ba wai ta ƙin karatun kwata-kwata ba a fili a'a za ka zo ka da mace ta ƙin sallah karatunta a fili magarba ko isha ko asuba amma ta kwalla wa ɗalla da kira tun daga cikin gida ana ji a ƙofar gida ko ko tana hirata da wata kawarta ana jin duk abin da suke faɗa a kofar gida to me kenan kai an fahimta ko ai shi me kenan ko za ta je ta ƙari kasuwancin ta a kasuwa tana kwantar da murya a kai kwaɗan rage min mana da Allah ka ba malam kai ko ɗan ni kwastoma ce ai wa duk ta ƙaruwan nan amma sai an zo sallah kuma ta rage muryarta ta ma ƙin karatu a fili ba daidai ba ne mace tana bayyana karatu in a gidanta nema daga ita sai ta sai mijinta ta yi karatunta mai daɗi ta ɗaga muryarta ba wani abu an fahimta ko eh. na ya danganta da inda ike cewa yin karatu na alkur'ani a yi a ɓoye ko a yi a fili wanne ne ya fi idan gurin da yi a fili ne ya fi a fili ya fi in gurin yi a ɓoye ne ya fi ka yi a ɓoye shi ya fi saboda yanayi ne yake kama yanzu misali a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce abubakar siddiq ina sallah ta dare amma sai ka kasa kunne da kyau ka ji karatunsa ibiyo layin wajen gidansu umar kuma hmm. tun daga shigowa layin ya rika tashin karatun umar da gari yawa yake cewa da su ya bukar ya nace kana karatu ƙasa ƙasa ita ta ya manzan Allah ai wanda nake gana da shi yana ji Allah ko kai da karfi ko kai a hankali yana ji yace Umar kai kuma da Nabi Allah ko kuma je kowa ma sai ya ji abin da yake ciki ita ya ina ne saboda masu bacci su farka yan ashanta ke a tashi a nemi ladan ka kowanne tunani ne mai kyau fahimta ce mai kyau sai bai to kai abubakar ka kara ya fi yadda kake yi kai umar ka rage to da ai sannan ka tashi za ka yi karanta wani yayi shi sannan yayi ta kwanta zai bacci ka hana shi bacci ko ba haka ba kaga sai zamanto cewar a yi shi tsaka-tsaki shi ya fi sannan kuma idan ya zamanto yin zai sa wato a faɗakar da wanda ba sa yi din su faɗaku ai kaga ka yi su ji su faɗaku shi ya fi akan ka yi ƙasa ƙasa sannan kuma banda wannan za ka da wani gurin koyarwa ce ka koyar da yadda ake mai daɗi a ji to kaga ana buƙatar ka ɗaga in kuma kasancewar yi a guri zai iya za a samu rabon shaidan wata harka tarya ta shigo ko na sai ka yi abin ka a yanayi ne ke sa eh, na kama ka ɗaga hannu an dace ta mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu